الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتو دمكينا مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح yau za mu yi darasi na goma sha hudu wanda a satin da ya gabata mun karanta wani hadisi a gurguje muka ce za mu ƙara karanta insha Allahu a wannan satin wato shine hadisin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu إنما مالك يكتوى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو أن علينا معشر اليهود نزلا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة وانا حديث حديث واتو سيدنا عمر wanda yake cewa wani mutum daga cikin yahudawa yana ce da a ce wannan aya akwai wata aya a cikin littafinku yana nufin alkur'ani da a ce wannan ayan ta ne a kan mu yahudawa yace da mun riƙi wannan ranan ta zama idi sai ya tambaye shi wace irin aya ne sai yake cewa ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai sai na umar yake cewa ai mun san a wace rana wannan ayan ta sauka da wurin da ta sauka a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ra'ayan ta sauka manzala su kuma yana tsaye a arfa kuma ranar juma'a ya amsan da bawa shi wannan mutumin yahudi abin da yake nufi da nan shine ko yake nufi da wannan amsan shine mu dama ta sauka mana a ranar idi ne saboda haka babu bukatan ko mu ce mu riki wannan ranar ranar idi ranar juma'a shine ranar idin wato abun nan eh, sati sannan kuma ta sauka a ranar arfa ranar arfa kuma rana ne da ake idi a arfa saboda haka ba sai mun riki wannan ranar kuma ya zama wani idi daban ba tun da dama ranar idi ne to kamar yadda muka yi bayanin hadisin satin da ya gabata ubangiji ta ala yana cewa al-yawma kamar lakum dinakum wannan ra'ayin ita ce ta sauka a ranar arfa hijira tana shekara goma wato wanda bayan saukanta kamar ba zai ke cewa bayan kwana 91 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wanda yake nuna mana cewa ayan saukanta yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa bar duniya domin addini ya cika ne ma'anan al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'ima ta wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku da musulunci shine shine addini to wannan ayan ba ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a ba amma dai ta daga cikin ayoyi na ƙarshe don aya ta ƙarshe ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wato ku ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kowa a cika masa kyawawan ayyukansa ba da a zalunce shi ba wannan ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka amma ayan da ta yi bayanin cewa addini ya cika babu wani umarni da hani mana ba wata sabuwar shari'a da za a sake saukarwa ita ce wannan aya don daga ita sai dai wa'azi kawai amma ba maganan abin da bai wajaba ba a ce a wajabta tammahu mahullahu fala yanqus abadan wa qarrabiyahu wa la abadan wato Allah ta'ala ya cika mana addini ba ma bukatan wani daɗi har abada a addinin addini ya riga ya cika ba za mu buƙaci a ƙara mana wani abu ba shine ma'anan a kamar akmaltu lakum dinakum kuma ya cika mana shi addinin ba zai tauye ba shine ma'anan wa alaikum ni'imati addinin musulunci ni'ima ne babu ma ni'imar da tafi ni'imar musulunci sannan ya yarda mana da musulunci shine addini mana ba zai sake yin fushi da shi ba ba zai fasa bai ce to ga wani addinin kuma wato ya zama addinin ku ku bar addinin musulunci musulunci shine addini yarjejje wanda Allah ta'ala yarda da shi har abadan abada har duniya ta tashi to ubangiji ta'ala ya cika mana addini kuma baya bukatan wani daɗi wannan shi yake nuna mana cewa bai halatta ka yi ƙari a addini ba iya abin da ya zo a shari'an nan shine kawai za ka yi amfani da shi kar ka daɗa kar ka rage Allah ya cika addininsa kar ka ƙara masa kuma kar ka tauye masa a yadda yake a haka za ka yi shi ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala yasa suka fassara wa atmamtu alaikum ni'mati ai atamma lana shara'ihu ai shara'i al-islam Allah ya cika shari'o'in musulunci ba bukatan wani ya zo ya kara shi yasa imam mali yake cewa duk wanda ya kirkiri wata bid'a sai yake ganin abu ne mai kyau to wannan yana da'awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci Allah bai isar da addinin yadda ya kamata ya isar da shi ba domin Allah ta'ala ya ce yau na cika muku addini ranar arfa ce duk abin da bai zama addini ba a wancan ranar to yau bai zai zama addini ba duk abin da bai zama addini ba a lokaci saboda haka wa atmamtu alaikum ni'mati Allah ya cika mana ni'imar mu addinin musulunci shine addini a yanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bukatan dadi kore duk wanda ya dada kuma to yana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu ne yana tuhumarsa da ha'inci shi yasa yake to gara a ƙara abu kaza shi ma ya zama addini to shi yasa bid'a take da hadari wato a aikace kana ga kaman kokari kake kuma haƙiƙa kuma wato barna kake yi kana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ha'inci ya zo a hadisin da bai inganta ba lokacin da wannan ayan ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai na umar ya kama kuka yana ta kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa menene ya sa ka kuka sai ke cewa anna kunna fi ziyadatin min jinina fa amma idza ukmila fa innahu lam yakmul shay'un illa naqasa yace da mu mun kasance kullum muna cikin dadi a addinin mu yau a saukar da wannan ra'ayin a saukar da wannan shari'an a saukar da wayannan hukunce hukuncin sai kuma aka ce addini ya cika yace ai ba abin da zai cika face kuma zai zama yana waya. yana ta waya yana ta waya to wannan ma'anar wannan magana haka ne don manzala sallallahu alaihi ya ce bada islamu ghariban wa sayudu ghariban tuba lil ghuraba musulunci ya fara bako da kadan kadan ana ganin kamar sabon abu ne har ya cika a ƙarshe kuma yana baya baya baya har ya sake dawa kuma sabon abu in ka zo da wani abu ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbata a Qur'ani amma mutane sai su ganin kamar sai su ji kamar sabon abu ka kawo shine ya tawaye kenan wani bangare da aka aka bari kuma kafin duniya ta tashi komi ma zai tawaye sai la ilaha illallah kawai za a bari ita ce a bakin mutane itan ma daga baya Huzaifa Huzaifatul Yamani yake ce mana za a yi wasu mutane daga baya la ilaha illallah ma sun manta da ita har sai mutane su dinga cewa mu kan mun ji kakanninmu suna faɗan wata kalma la ilaha illallah lokacin da muke yara mu kan za mu faɗe ta kaga su kuma wasu kuma ba su samu ma iyayensu suna faɗan la ilaha illallah to kaga wannan tawayan kenan wannan ya zo yana raguwa yana raguwa abin da zai hana addinin musulunci ya tawaya shine karantarwa ana karantar da jama'a kan to addini ba zai yi baya ba gaba gaba zai dinga yi amma in babu karantarwa to kullum kuma mantawa ake da shi wannan kuma shine mafi halin da mutane suke ciki ba a karantar da su addinin ko ba sa zuwa inda ake karantar da addini to da haka dole addini ya dinga baya ba sannan ce lokacin da wannan ayan ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina an yarda an al ne na cika muku addinin ku ne yarda muku musulunci shine addini sai na Abubakar ya kama kuka ya kama kuka sun daga cikin sabai suka ce a ah, ka duba wannan tsohon yana ta kuka an ce an cika mana addini abun farin ciki shi kuma kuka yake to shine yake ce musu to ai an cika addinin nan ma'anansa aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi ya cika saboda haka yanzu kan zai koma kuma wurin subhanahu wataala saboda haka alama ne na rasuwarsa saukar wannan aya kuma hakan din ne kwana tamanin da wani abu kawai bayan ta ya bar duniya saboda manzoncin ya kare ya gama isar da zama ta isa to ubangiji ta'ala yi mana babbar ni'ima da ya mana wato addinin musulunci sannan kuma ya cika mana shi babu gibi babu bukatan kuma wato wani ya zo ya ce zai kara mana cikakke ne in baka sani baka tambaya akwai a qur'ani akwai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kuke bukata ko kake bukata na addini sai yasa yahudu da suka ga Salman al-Farisi suka ce laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-qira'ata annabin ku ya koya muku komai da komai har yadda ake yin ba haya yace ajal na hana an nastaqbil alqibla li bawlin aw gha'it wa an nastanjiya bil aw an nastanjiya bi rajin har yadda kuke yin ba haya Salman al-Farisi yace na'am ya koya mana in za mu yi ba haya kar mu fiskanci alqibla kar mu bata baya in za mu yi ba haya ko fitsari sannan kuma ya hana mu yi tsarki da hannun dama hannun dama ana sa shi aure mai kyau na hagu shine na kazanta sannan ya ce kuma kar mu yi tsarki da kashin dabba ko kuma ainihin kashi kaga wannan magana koyar da yadda ake yin ba haya to addinin da ya koyar da yadda ake yin ba haya ballantana yadda za ka yi ibada ko yadda za ka yi mu'amala ko cinikayyanka ko aurenka ko bashinka da makamancin wannan ko da haka addinin musulunci ba abin da bai koyar ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'ummarsa taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la ya ana an illa hali na bar ku akan hanya fara shararriya jarinta kaman yininta wato babu duhu ba mai karkata ya bar addini ko ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda yake halakekki wato mai neman halaka wanda yake mai neman bata ko da addini ya riga ya cika babu kuma bukatan wani ya zo ya mu ƙara wani abu maimakon wani abu sai dai mu rungumi addinin a yake din kawai idan baka sani ba kuma sai ka tambaya anas bin malik ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa ma min da'irin yatiru bi janahihi illa zakara lana fihi ilma ba wani tsuntsu da yake tashi da hufukinsa face manzala ta sama ya gaya mana ilimi a cikinsa mana babba da karami ba abin da bai koya mana ba na addini ko na ilimi sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta kuma ya jahilta in ka jahilta ka tambayi wanda suka sani fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ka tambayi masu ilimi idan kai baka sani ba مالك عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم ولا فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاته قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدقه wani hadisin daga dalhatu bin ubaidillah radiyallahu anhu Allah yarda da shi dalhatu bin ubaidillah yana daga cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna mutum goma wanda aka yi musu albishir da aljanna tun suna duniya sannan kuma shine wanda a yakin uhudu yayi ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dukan kafirai har da hannunsa ya shanye kuma shine wanda manzon Allah sama cewa man sarrahu an yanzu shahidin yamshi fi duniya fa yanzu ila talhati bin ubaidillah wanda yake son ya ga shahidi yana tafiya a raye sai ya duba talhatu bin ubaidillah shine wanda abubakar yake cewa talhatu ya kwashe ladan yakin uhudu gaba ɗayansa wannan bawan Allah ya rawaito mana hadisi wanda Imam al-Bukhari ya ambace shi a babu zakati min al-Islam babin da ke bayanin zakana daga cikin musulunci ya yana cewa yace ja'a rajulun wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin an ce shine dimamu bin sa'laba dimamu bin sa'laba ya zo wajen Manzala ta sama yana tambayan sa dangane da musulunci bayan an tura dan aike ya je ya gaya musu musulunci sai zo kuma yana tambayan Manzala ta sama dangane da arkanul islam rukunin musulunci ɗaya bayan ɗaya to sai ce ja wani mutum ya lillahi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli najdin daga mutanen najdi najdu shine martafa min tihamata ila birad ila biladil iraqi wato duk a saudiya ko kuma garuruwan da suka kewaye maka da madina akwai sama akwai ƙasa akwai wanda suke kan tudu akwai wanda suke kan ƙasa suke gangare wanda suke gangare ana ce musu tihama wanda suke kan tudu ana ce musu najdu in an ce an jadar rajulu wato mutum ya tafi na jadu kenan in an ce athama kuma ya gangara wajen wajen tihama to wannan mutum ya zo daga najadu ne wato can garuruwan da suke kusa da iraki daga kasar saudiya wannan mutumin ya zo sa'irar rasi yana mai wato gashinsa bai tashi bai tashi gashinsa gashin a warwatse shine ma'anan sa'irar rasi yace nasma'u dawiya sautihi muna jin gurnanin muryansa wala nafqahu ma yaqulu ba ma fahimta abin da yake faɗa in wani yana kuskus da mutum zaka ji wani gurnani wani kuskus na tashi ba za ka gane me yake faɗa ba in ba kusa da kai yake ko kuma yana yi a hankali to mutumin nan ya zo yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana ta yin kuskus yana ta magana nasma'u dawiya sauti muna jin gurnanin sautin sa amma wala nafqahu ma yaqulu ba ma fahimta abin da yake faɗa wato dawiyu asalin sa an ɗauko shi daga dawiyun nahli wato kukan kudan zuma kudan zuma yana kuka zaka ji mm, kawai zaka dinga ji to wannan haka ne mutum yana magana zaka ji sautin sa ba zaka fahimci me yake ba sai ya kama da kukan kudan zuma yace hatta dana har ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu an islam sai gashi a sai mutumin yana tambaya ne dangane da abin da ya shafi musulunci fa idza inna idza nan fujaiya ce muna ta jin kukuni ba ma fahimtar me yake faɗa a sai mutumin yana tambaya ne dangane da abin shafi addinin musulunci musamman rukunai na musulunci sai ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce khamsu salawatin salloli guda biyar fil yawmi wal laila a cikin yini da dare wato kamar ya tambayi me ka gaya min abunda Allah ta'ala ya farlanta min na salloli don a wata ruwan haka ne sai ce masa kamsu salawatin filiyomi yawmi wal salloli guda biyar ne a yini da dare a yini da dare wato babin nan sallolin da aka wajabta su ne guda biyar din nan zahar la'asar maghariba isha'i sannan asuba wayanda aka farlanta a lokacin wato Mi'iraji. lokacin da manzala ta suma yi Mi'iraji yaje ya gana da ubangiji subhanahu wataala to sai ce wayannan salloli guda biyar su ne waɗanda aka farlanta kuma ana yin su a cikin yini da dare ma'ana da akwai na rana akwai na dare na ranan su ne asuba da azar da la'asar na dare kuma magariba da isha faqala sai bimamu bin salaba sai ce hal alayya ghayruhu shin bayan salloli guda biyar dinnan hal alayya ghayruha afwan hal alayya ghayruha shin bayan salloli guda biyar su da suka wajaba a kaina qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa la babu illa an tatawwa sai dai ka nafila amma ba ta sallah ta wajibi sai guda biyar illa an tatawwa wato an an yi idghamu ta'i fi ta asalin sa illa an tatatawwa ne an tatatawwa sai aka share ta'un din sai kuma aka shigar da wato ta'un din a cikin ta'un aka cire ta'un din sai kai wato ainihin shadda akan ta'un saboda wato sautin su yi kama amma wata riwayan babu shaddan ma illa an taqawwa kawai an an an fit wato an share tawun ɗin ba tare da an kawo badali ba to da ka illa an wa sai dai idan za ka yi nafila wannan hadisin ko wannan qit'an ko wannan jumlan tana nuna mana cewa babu sallan da take wajaba sai salloli guda biyar ba kamar yadda abu hanifa ta fi cewa witiri wajibi ba ne saboda hadisin alwitiru haqqun wa man lam yutir fa laysa minna witiri tabbas ne gaskiya ne wanda bai witiri ba baya tare da mu yace to wannan yana nuna witiri wajibi ne na wanda ba witiri baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda ya kamata amma kuma witiri ba wajibi bane mustahabi ne saboda wannan hadisin cewa shin akwai wasu salloli banda biyar ina ce a sai dai nafila kenan duk wata sallah nafila ne ba wannan haka nan sallar idi babban sallah da karamar sallah wasu malamai sun tafi cewa wajibi ce amma kuma wannan hadisin yana raddin wannan fahimta ne sai hadisi yake nuna babu sallan da ta ba sai salloli guda biyar wato kamsu salawatin fil yawmi wal layla qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake wa siyamu ramadan to ya tambaya dangane da azumi kuma shi kuma azumi wanne ne wajaba a kaina sai ce azumin wata ramadan shine kawai wajibi sai ce hal alayya qala sai ce hal alayya ghayruhu shin bayan ramadan akwai wani azumi da ya zama wajibi a kaina sa ce alayya a kaina wajibi a kaina babu sai ta kala sai ta masa la babu illa an taqawa sai dai kai nafila sai dai azumin tadawwi to kaga wannan ma yana nuna maka in ba ramadan ba ba azumin da yake wajibi sai dai ko na kafara shi kuma yana da sababi ko na bakance mutum shi ya wajabta wa kansa amma a shekara dai a kwanakin shekara gaba daya azumin ramadan shine wanda yake azumi na na wajibi kenan ashura ba wajibi ba ne da a farkon musulunci wajibi kai azumin ashura da aka farlanta ramadan sai aka ɗauke wajabcin sai ya zama mustahabbi ne ba wajibi ba imam mutum ya yi abin da kafara za ta wajaba a kansa kamar kisan kai ko ya sadu da iyalinsa a wata ramadan da gangan to kaga wannan sai wajabta masa kafara ko yayi bakance ya dauki Allah ya dauki alƙawari cewa in Allah ya biya masa bukata zai yi azumi kaza wannan wajibi ne yayi wannan azumi saboda ya wajasta wa kansa shi yake cewa ba kance yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqira wajibi mutum ya cika wato ba kance man nazara an yuti Allah fal wanda washi zai wa Allah da'a wajibi yayi da'a mutumin da ke aikin haji yayi tamattu'i ko kirani ya zama bayi da kuɗin hadaya da wannan kuma zai yi azumi guda goma wajibi a kansa faman la yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'atun tilka asharatun kamila saboda aka sai azumi guda uku a lokacin da yake aikin haji in ya dawo kuma yayi guda bakwai azumi goma wannan kuma badali ne ko canji ne ko maimakon hadayan da ya kamata yi ne bai samu ba amma ba ka ba azumin ramadan shine kawai wanda yake wajibi قال سيتي وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في من زال أمتا مس الزكاة wato ya tambaya akwai wata sadaka da take wajibi sai ka ce masa zakka babu sadaka ta wajibi sai zakka Kada sai ce hal alayya ghayruha shin akwai wata ta wajibin banda zakka Kada la sai ce babu illa an taqawwa sai dai kai sadaka kaga tadawwi na nafi na sallah ana ce masa tadawwi na nafila ana ce masa abin nan na na na abin nan na azumi ana ce masa tadawwi na zakka ma ko na sadaka ana ce masa tatawuri ma'anar tatawuri abin da ba dole ba shi ma'anar illa an tatawwa amma a urfi yadda aka saba abin da yake ba wajibi ba na sallah ana ce masa nafila abin da yake ba wajibi ba na azumi ana ce masa tatawuri abin da yake ba wajibi ba na zakka ko na sadaka ana ce masa sadaka to sai ce masa sai dai yayi sadaka shine ma'anar illa an tatawwa amma zakka ita ce kawai take wajaba a ce sai kai lissafi ka cire wani abu a dukiyarka ko kuma wato in ka noma amfanin gona sai ka cire masa zakka zahirin hadisin manzala ta sama ya bayyana masa yadda ake cire zakkan ya gaya masa misali misali kamar a ce in kuɗi ne sai sun kai dinari ashirin kafin ka cire masa zakka ko kiman da ya kai dinari ashirin wato dubu ɗari shida da wani abu a yanzu ko kuma idan amfanin gona ne sai ya kai ausuki biyar wato abu idan ya kai ainihin sa'i ɗari uku shine buhu shida ko masara ko gero ko dawa ko wake ko shinkafa ko makamancinsa sannan dabbobi ma ya gaya masa in kana da shanu talatin za ka ba da yan shekara biyu idan kana da arba'in wanda ta shiga shekara uku sannan idan kuma tumaki ne sai ya kai arba'in ka ba da guda ɗaya rago guda biyar ka ba da ainihin akuya ko tinkiya ko rago guda ɗaya wato yi masa bayanin dai yadda ake cire yadda ake cire zakka kuma sai ya shekara ko wanda sai sun shekara akwai wanda kuma ko wasu shekara ba dabbobi da kuɗi sai sun shekara amfanin gona kuma ranar da aka ya nuna a rannan kawai zakka ta waje ba a kansa shikenan fa'ad adbara rajulu sai wannan mutumin ya ba da baya bayan ya yi wa'annan tambayoyi guda nawa guda uku sallah azumi zakka wa huwa yaqulu sai ba da baya yana mai cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqus yace wallahi ba zan ƙara akan wannan ba kuma ba zan rage ba to akan na farillan shi ba zai ƙara akan na farillan ba kuma ba zai rage ba saboda haka ba zai taɗawu'i ba kenan sai ya zo a rotar wa wallahi la ataqawwa'u yace wallahi ba zan yi taɗawu'i ba kawai iya farillan nan shi sauki yake nema ko sauki yake nema azumi ramadan kawai salloli guda biyar kawai sannan zakka ba maganan sadaka ya sai da Allah ya ce wallahi bai zai kara ba kuma bai zai rage ba yadda aka ce bar haka zai bar yadda aka ce haka zai yi to dai faɗi wannan maganan abu mamaki kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta fa sai ce aflaha in sadaqa wannan ya samu babbar rabo in yayi gaskiya ma'ana inda ya rike farillan nan bai tauye ba to ya rabbanta ma'ana zai shiga aljanna domin ba a zargin mutum akan nafila in bai yi ba na fata mun fahimta ba zargin sa kan nafila kuma in ka rike farilla ka yi su cika ku ba ta waya ba za ka shiga wuta ba za ka tafi aljanna kai tsaye to kaga ya rabbanta kenan ko don faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna ya rabbanta sai manzo Allah ta ce aflaha in in inda gaske yake yi zai tsaye da farillan nan ko bai yi nafila ba zai samu rabo ma'ana zai shiga aljanna na fatan mun bayyana to wannan wannan hadisin akwai masail da suke cikinsa matsala ta farko mutumin nan an gaya masa salloli guda biyar da azumi da kuma zakka kuma aka ce zai shiga aljanna in yayi su to ina tauhidi shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu ina kuma aikin haji rukunin musulunci ba biyar bane guda nawa aka gaya masa guda uku saura biyu kuma aka ce zai shiga aljanna yanzu idan mutum ya riga rukunai ukun nan kawai zai shiga aljanna ko bai da tauhidi ko bai je aikin haji ba in ya waje ba aikin hajin a kansa yana da wuya kai bai zai shiga ba ma in bai da tauhidi kan sai dai gila in bai je aikin ba zai haji ba ba musali sani ba ubangiji ta ala kila ya gafarta masa sai imamun nawawi sun ba da ansa akan wannan cewa abin da ya sa ba a koya masa tauhidi ba dama yana da tauhidin musulmi ne zo tambaya to kaga zaka ce masa kuma ka ce shahadatu Allah ila ai ya riga ya faɗa da kai yana da tauhidin sa dama dama abin da zo tambaya shine shara'iul islam shari'o'in musulunci ba tauhidi ba dama da tauhidin sa to kaga an fita daga wannan iskalin kin ai inda ba da tauhidin tauhidin za a fara gaya masa lokacin da Allah ta sama ya tura ma'azu bin jabal izuwa ga yaman ya koya musu addini me yake wal yakum awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah farko abin da za ka kira su zuwa gare shi shine shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah to da aka tauhidi shi ake farawa da shi to aikin haji fa wasu ma ba ce ba a farlanta shi ba a lokacin da ya zo don aikin haji a shekara ta tara aka farlanta shi a ƙarshe shekara da abin nan kafin shekara ta goma aikin haji ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina lokacin ba farlanta ba kaga ba za a ce masa akwai aikin haji ba shikenan kaga an samu mafita kenan amma in aikin haji an farlanta shi kuma yana da iko to wannan wajibi ne je ko kuma ya zama bai da ikon zuwa aikin haji in bai da shi shi ma aikin haji bai zama wajibi a kansa ba walillahi ala nasi man istata'a sabila aikin haji wajibi ne wato ga mutane matakar mutum yana da ikon ya je aikin haji to kenan shahadan dama akwai ta aikin haji kuma in ma ya zama ba farlanta ba ko kuma bai da ikon zuwa sannan wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa qad aflaha wato ya rabanta in sadaka in yi gaskiya ko mutumin nan ya ce wallahi la azidu ala hadha wala anqus yanzu mutumin da yace ni kan iya farin ladan tsaya ba zan dada ba ya kamata a ce ya rabanta a yana kan hadari ko to wannan kalma ta yabo din duk da cewa ya rabanta din amma in an faɗi haka ai kamar an karfafa ki ne to kad aflahan nan tana aiki akan la anqus ba zan tauye ba tun da yace la azizu ala hadha wala anqus ba zan dada ba ba zan rage ba to akan ba zan rage ba sai zama ya cancanci a yi ba masa ko zan rike salloli na farillan nan ba zan tauye su ba zan rike sallan abun nan azumin wata ramadan ba zan tauye shi ba zan rike ainihin zakka ba zan tauye ba wannan kan ya kai a yi ba masa ko to amma ba zan ƙara ba ba zan yi taɗawu'i ba sai zai ce kai ni ba ruwana da wani sallan taɗawu'i ba wani maganar sallan na fila ni ba ruwana da azumin taɗawu'i ba wani sadakan da zan yi zakka ma ta isa wannan ya kamata a yi ba masa ya kamata a masa wa'azi ne ya kamata a masa wa'azi kenan kad afla ne suka ce ya rabbanta in yayi sallolin farillai yayi zakka yayi azumi na ramadan ba tare da ya tauye su ba to amma kuma waninsa kuma ya fi shi rabbanta ko eh wanda yayi azumin sallan farilla yayi nafila yayi azumi na ramadan yayi na tadawu'i yayi zakka ya bada sadaka shi kuma aksaru minhu falahan ya fi shi samun rabo shi ma ya rabanta wancan da bai na nafilan ba amma wanda ya nafila kuma ya fi shi me ya fi samun rabo kuma yana cikin hadari wanda ya rike farilla kawai yana hadari yana bakin gaba don farillan nan da ta tawaya to zai tafi wuta ne dan an je za a auna ayyukan mutum sai sun tabbata sun cika musamman sallah awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah fa in wujidat tammatan qubila al-wasa'iru amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat wasa'iru amalihi farko abin da za ma hisabi na daga ayyuka da kake yi daga banka shine sallah in ta cika a karba da sauran ayyukan in ta tawaye kuma sai a miyar maka a miyar maka sauran ayyukan ba za a duba ba to kaga idan kullum farilla kake kila ka samu matsala kuma a wata farilla to idan mutum yana da nafila ce to a ɗauko na fayil ɗinsa na nafilu unzuru li abdi hal min nawafil ku duba fayil ɗin bawa na yana da nafilu ce eh yana da shi to a cika ta masa sallan farillansa da nafila sai a cika sai ya haye to in bai da na nafilan fa kaga yana nan a tawaye kenan to kaga yin sallan nafila ko azumin nafila ko sadaka ta nafila yana da muhimmanci domin zai cika ta na farilla ɗin amma da mutum zai rike na farillan yayi su daidai inda ake ba za a zarge shi kuma akan me akan yin nafila ba wa in kana su imam ahmad sun tafi cewa sallan witiri nafila ne amma suka ce ba witiri ba za a karbi shaidansa ba ba adali bane wanda ba witiri kaga ita ne take kusa da tawajibi kenan suka ce wanda ya batta ba za a karbi ba za a karbi shaidanta ba sannan idan mutum yana barin farilla nafila kai yau ka bar nafila jibi ka bari to za ka iya barin farilla ma yana da wuya a ce mutum bai bar farilla ba in dai baya yin nafila to za ka sai a rike farilla da nafila gaba ɗaya domin nafilan ta tabbata har a samu daɗi kuma wato farillan ta tabbata kuma a samu daɗi shine ma'anar nafila nafila ma'anarsa ziyada wato daɗi to na wato gaskiya idan ya me idan ya abun nan in abun nan ya rabbanta in yayi gaskiya a wata riwaya ta muslim sai ce aflaha wa abihi in sadaka aflaha wa abihi in sadaka sai kara da wa abihi me ma'anar wa abihi zahirinsa manzala ta sama ya ce masa ya rabbanta na rantsi da baba na inda gaske ke to kuma ba a rantsuwa da baba manzala ta sama ya hana ce la talifu bi abaikum mutanen jahiliya ne suke haka kar ku rantsi da iyayenku kuma a jise ne ingantattu a wata riwayar da kalan jannata wa abihi in sadaka dai shiga aljanna na rantsi da babansa abi da babansa ne wa abi da baba na rantsi da babansa in sadaka in yayi gaskiya abun nan inda gaske yake manzo Allah ya rantsa da babansa wa abihi to zahirin wannan ko shakka babu shirka ne saboda manzo Allah sallama ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad asha Ni wanda ya rantsa ba da Allah ba yayi shirka manzo Allah kuma bai zai shirka ba sallallahu alaihi wasallam to da ka dole a nema wannan kalmar mafita kuma hadisi ne ingantacce yace wa abihi na rantsa da babansa don wawul anan wawul qasami ne shi yasa aka samu jarra wa abihi abi'in nan majrurun ne bil ya'i saboda ko kuka ce majrurun bil wawi wa alamatu jarrihi al ya'i li'annahu min al asma'i sitta yana daga cikin al asma'u sitta warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur bi ya'in ma min al asma'a fis من ذاك ذو إنسوبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أق حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أشهر ilayhi yanzuru wa qasruha min na ashharu to da ka wa abihi razwani majruri ne to ne a cikin asma'u sita to an ba da mafita da yawa manzo Allah ya hana rantse da iyaye kuma nan an ce wa abi sai wasu malamai suka ce ana kaddara wani abu ne wato wa rabbi abihi ne sai aka rubuce wa abihi ma'anarsa na rantse da mahalicin babansa ma'anarsa wa rabbi abihi na rantse da mahalicin babansa to yau da gobe ana faɗan kalma sai aka shafe kuma wa rabbi aka shafe rabbi sai ce wa abihi kawai ana nufin na rantse da mahalicin mahalicin babansa haka wasu suka ce wannan shine ma'anar wannan wasu kuma ɗan kuma su ce a'a abinda ake nufi da an faɗa ne kafin a hana rantsuwa da iyaye an faɗa kafin a hana rantsewa da iyaye daga baya da aka hana kuma shikenan don kafin a hana shi ma mazala ta sawa bai san za a hana ba don bai san gaibu ba sai yake faɗa da aka hana kuma daga nan ko sai ki tokar a rantse da iyaye wannan mutanen jahiliya ne suke wannan kalmar larabawa na rantsuwa da ita suna yi suna yi har ya da kuma ba rantsuwan suke nufi ba sun suna cewa wa abihi na rantse da babansa har suka da kawai kalman kaman karfafa magana ne haka abun yake kawai suke nufi ba suna nufin rantsuwa ba yanzu ta tashi daga me daga rantsuwa shi yasa galibi wa abihi ba za a ce wa abi ko wa abina ko wa abihi wa aba'ihim duk yanci ba a faɗa haka sai a ce wa abihi wa abihi kalman sai ta tsaya a haka kawai da baban na rantse da babansa sai ta dawo kawai karfafa magana ne ba wai ana nufin wato ainihin rantsuwa ba misalin ta kamar la amruka la amruka kaga qur'ani da yazo rantsuwa ne da rayuwar manzala ta sama la amruka na rantse da rayuwarka to amma wani kuma a laraba suna faɗa Aisha ma an samu ta ce la amruka tana gaya wani kaga zahirin sa na rantse da rayuwarka wannan kuma kuskure ne to a sai ana faɗan kalman ne ba rantsuwan ake nufi ba don a karfafa magana la amruka man insanu illa bi dinihi ولا تتركوا التقوى اتكاء على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النسيب أبا لهب لعمرك فسيوتم على نسي فتراشي نارا إذا محل السر عيوانك دون أبتا دقمي دقا شكاني هكا ابن القيم شما تكمي مياتي لعمرك abin la'amruka ifhum walal aslu abin nan yasbutu la'amruka laribhum walal aslu yaslimu kaga yace la'amruka to kaga shi ma anan kawai ya faɗi kalmar ne ba rantsuwa ba rantsuwa yake nufi ba ibn qayyim yana daga cikin masu yakan shirka da duk abin da yake kan mutum zuwa ga zuwa ga shirka wayannan kalmomin kuma waɗanda ake faɗan su ba a nufin ma a larabci kaga la'amruka ba rantsuwa bane wa abika ba rantsuwa bane haka nan sakilatka ummuka asalinsa? Allah ya sa mahaifiyarka ta yi asaranka to amma sai ka ga manzo Allah ya ga wani wani ya ce wa hal yakubbun na abin nan a inna la mu'aqazuna bima natakallamu bi yanzu abin da muke faɗa a harkar mu ma ana kama mu da shi manzo Allah ya ce sakiraka ummuka wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa kaidu asnafi tunan ba ana nufin Allah ya sa mahaifiyarka ta yi asaranka ka ba kawai kamar tsawatarwa ne kawai haka na ce tari bad ya daka tari baje daka ma'ana Allah ya talauta ka shine ma'anan tari baje daka hannayenka sun taba turbaya ma'ana Allah ya zaka talauce to sai daga ba ana faɗan kalman ba ana nufin wannan mummunan addu'a ko kuma Allah ya kaskantar da kai duk ba haka ake nace tari baje daka haka nan irin kalmomin aqra halqa aqra halqa aqra mace ake gayawa aqra halqa ƙara Allah ya soke ta mana Allah halakar da ita halka Allah ya tsora mata ciwon makogoro amma daga baya sai aka dawo ana faɗan kalman ba ana nufin mummunan addu'a ba lokacin da aka yi aikin haji za a tafi gida kafi ana cikin garin makka manzala ta sama ya buƙaci matarsa safiya sai aisha ta ce ai tana yin haila inna qad ta tana yin haila hailan ta zo mata manzala ta sama ya ce aqra halqa ahabisatunahi kaga wannan ba ina nufin Allah ya halakar da ita ya tsora mata ciwon makogoro kawai kalma ne ana faɗanta kawai ta zama kaman al'ada ba ana nufin ma'ananta ba to larabawa suna da irin wayannan daban akwai malamin da ya littafi na manta suna littafi akan irin wayannan kalmomi na taba karanta shi ban san ma ina na karanta shi littafi guda ya fitar da irin wayannan abubuwan wanda larabawa da ga abin da suke nufi da su yanzu kuma ba a nufin da su wannan wannan magana ne to wannan daga cikin ansan da aka bawa wato ainihin wannan hadisin an bashi irin waɗannan wato amso shi ne saboda haka anan aflaha wa abihi in sadaqa ba manzala ta sama yaran kai da baban shi wannan mutumin bane sannan ma yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man ittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha wa yufraq min dafniha fa innahu yarju min al ajri bi بقيراطين kullu qiratin mithlu عهد wa ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجو بقراط wannan hadisin imam al ya waito shi a babin da yake cewa babun ittiba'u janaizi min iman wato babin da ke bayanin bin sallan gawa yana daga cikin imani yana daga cikin imani za a yi sallar gawa ka je ka mata sallah sannan kuma ka zuwa makabarta yace an abi hurairah radiyallahu anhu ya zo daga abu hurairah Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace man ittaba janazata muslimin wanda ya bi sallan gawa ta musulmi imanan wahtisaban yana mai imani wahtisaban yana mai neman lada wato saboda imani ya bi sallan gawa ko ya raka gawa sannan yana mai neman lada wato tsakaninsa da Allah yi ne akwai ikhlasi a cikin aikinsa wa kana ma'ahu ya kasance tare da musulmin shine ma'anan ma'ahu shi musulmin da ya rasu kenan a wata riwayan wa kana ma'aha ya kasance yana ta ita ita wa kenan ita janazan shine gawan yana tare da gawan yake hatta yusalla alaiha har aka mata sallah a wata riwayan hatta yusalliya alaiha har ya mata sallah yana tare da ita ba kuskure bane wa yufraza min dafniha har aka gama bunne gawan gaba daya a wata riwayan wa yafraga min dafniha ko wa yafruga min dafniha har ya gama bunne gawan sai dai wa yufraga zai fi ba da ma'ana saboda ba shi kadai ne yake yin aikin ba amma duka riwayoyi guda biyu sun inganta mutum yana tare da gawan nan har aka mata tare da ita tare da shi aka binne gawan tare da shi fa innahu yarju min al-ajal shi kan zai dawo da lada bi qiratayni da yankin lada guda biyu wato ga ladan sallan gawa ga kuma ladan bin jana'iza da yayi wato ya kama binta sannan yace kullu qiratin mithlu uhudin kowane yankin lada misalin dutsen uhudu za a bashi wato in kai sallah ta gawa kana da lada yawansa ya kai dutsen uhudu idan ka rika gawan zuwa makabarta aka bunne ta kana da ladan da ya kai dutsen uhudu shine qira ne kenan wa man salla alaiha wanda yi wa gawan sallah kawai sun maraja sannan ya dawo qabla an tudufana kafin a bunne kai ci gaba da harkokinsa bai je makabarta ba fa innahu yarju bi qiratin zai dawo da yankin lada guda ɗaya ne wato bai samu biyu ba to yanzu a sai sallan gawa ladansa ba karami ba ne kamar dutsen uhudu da Allah wani zunubai za ka yi wanda za su rinjaye dutsen uhudu nauyi ina da wahala to ka ake nan muna sakaki wajen samun lada na sallan gawa in ka rika ta kuma nan ma ni dutsen uhudu in kai sallan gawa ka rika ta kana da lada nauyin sai aka dutsen uhudu guda biyu da nauyin ladan da girman su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani to wannan shi ke nuna mana sakakin mutanen mu idan aka zo aka yi sallan gawa sai kaga mutane sun zauna yan kaɗan ne suke tafiya wurin abun nan wurin wurin wurin raka gawa wa in kana munan da sauki amma wasu garuruwan in ka je za ka yi mamaki sai kaga an bar yara kawai matasa miskinai su ne masu zuwa su bunne gawa su kuma manya suna zaune a gida wai suna karɓan taziya wani taziya kuma baka je ka bunne gawar ka ba baka ga ya aka bunne mamacin ka ba an bunne shi yadda shari'a ya dace ko ba haka ba to sannan kuma ga asarar lada da za ka yi saboda haka aje gaba daya ana gama sallah duk a tafi aje a rika gawa idan an dawo sai a karbi ta'aziya amma ba a tafi a ce wasu sun tafi wasu suna nan ba bin bin abun nan bin gawa yana da ainihin wato abun nan yana da lada mai yawa saboda haka idan kai bi sallah baka je ka rika gawan ba kai asaran lada wanda yawansa ya kai dutsen udu girmansa ya kai girman dutsen udu na sha gaya mana wanda ya je aikin haji ko umra bai san girman dutsen udu ba yawa gari ne guda iya tafiyanka iya inda suke zuwa iya wajen ziyara ne kawai dutse ne iya ganin ka ya shigo anguwanni a cikin garin makka su tal'atal habub da sauransu saboda haka ka dai dan ga wani bangare to iya wanda ka gani ma ya zaka kwatanta girman sa ballantana kuma hadda wanda baka gani ba duk sunansa dutsen udu ne wannan hadisin manzala ta kuma ce mani taba janazatan wanda ya bi janaiza wato ya bi sallan gawa to su malamai suka ce to wannan yana nuna gawa a gaba take mutane kuma suna binta a baya wannan shine zahirin wannan hadisi wasu malamai kuma suka ce a gaba za ka bi kai za ka yi gaba ne gawan tana binka tana binka a baya za ka yi gaba gawan tana binka a baya haka wasu malamai suka tafi to zancen da ya fi inganci mutanen kala kala ne idan mai bin sallan gawa mai mai raka gawa makabarta akan abun hawa yake to shi a bayan gawan yake tana gaba yana binta a baya idan kuma da kafa ne duk inda ya ga dama ya tsaya ko ya wuce gabanta ko ya bita a baya ko a dama ko a hagu da hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu yace abun nan arrakibu yasiru khalfal janazati wal mashi haythu sa'a minha amamaha aw khalfaha aw yaminaha aw shimalaha mai tafiya akan abun hawa to shi har abada a bayan gawa yake bi baya gawa na gaba kana bi a baya wanda yake tafiya da kafa kuma shine almashi to duk inda ya ga dama ya tsaya ko ka bi a baya ko kuma kana gaba bayan na biyo ka a baya inda kafa ne ko kuma kana damar gawan kuna tafiya tare ko kana hagun ɗinta kuna tafiya tare duk yanda kai yace babu laifi in ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya bi sallan gawa abin nan ya raka gawa yana bayanta to ladansa kamar wanda ya ladan abin nan kamar wanda ya sallan farilla ne jam'i wanda kuma ya wuce gaba gawan na binsa a baya kamar wanda ya sallan farilla ne shi kaɗai wato bambancin wanda ya tafi gaban gawa da wanda ya bita a baya kamar wanda ya sallan jam'i da wanda ya salla shi kaɗai wanda tana tafiya a gawan a gaba yana binta shi ya fi lada don ladansa kamar ya samu ladan jam'i na fatan muna fahimta wannan kuma sai na ali ba zai faɗe shi da ijtihadin sa ba don abu ne wanda la majala lil ijtihadi fi babu babu wani fursa ko wani fage wanda za ka yi ijtihadi a cikin abin da ya shafi lada ba za ka ce za ka yi kokari abu kaza ne lada kaza ladansa kaza ba ko ladansa kaza la ko ka ba da wata falala ba fadailu la tunalu bil qiyas inji imam an-nawawi ba a yin qiyasi na lada ko da haka kenan wannan hadisi lahu hukumun raf'i kamar yadda abin albani yake faɗa hukuncinsa kamar ma manzon Allah ne sai ya faɗi wannan kenan duk da cewa ya halatta ka tafi a gaban gawa an samu Abubakar ya tafi a ta da Umar da sauransu to amma ka tafi a bayan ta kuma gawan na gaba ya fi lada akan me akan ka wuce gabanta kuma shine zahirin hadisai wa idza mata fattabi'uhu haƙin musulmi akan musulmi guda shida in ya mutu ka bi shi a sai tafiya zai kai kuma ka bishi ka bi a baya to kenan yanzu mu kuma bamu da wannan iskalin bamu da wannan matsalan saboda galibi ana rika gawa da menene da abun hawa akwai mai tashi daga anguwansu da kafa ya rika gawa in bai samu mota ba sai kaga ya zauna to gawa tana kan mota masu rakiya suna kan mota a ina ya kamata su tsaya baya so da aka gawa na gaba yan rakiya suna baya kuma sunnan raka gawa ya zama yan rakiyan suna dab da gawan wato kasu nesa da ita kai idan za ka rika gawa kar ka bi wata hanya ba ga ba inda gawan ta bi ba ka ce bari kai maza ka za su isa in ga ka ba gawa ka rika ba sunanka ka je ka jira gawa yawa ga hanyar da aka bi ana tafiya kai kuma ka ce bari ka bi shortcut ka je maza maza ka zagaya a zo a same ka to sunanka mai jiran gawa ba mai rakiyan gawa ba mai rakiyan gawa shi yake da wannan falala to kar ka jira gawa ko ka riga gawa ka bi gawa ka rika ta shine abin da ake nufi a abin da ake so a shirya kuma motocin kar ya zama akwai gab a tsakanin su a hankali za a dinga tafiya sai a gaya mai gawan wanda yake dauke da ita ka dinga tafiya a hankali motoci na bi a hankali ana tafiya a jere har a kai ta makabarta wanda ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu gaggawa da zaka bi wata hanya ka ce inda ba gosulo ko wani abu ka bi ta kawai domin ka samu falalan da ake ake abun nan ake samu a cikin wato rakiyan gawa to raka gawa yana da falala mai yawa qiratun a yanki na abu ana nufin yankin lada sai manzala sama ya misalta shi da dutsen uhud sanaiti an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وانا حديث عبد الله بن مسعود من الله صلى الله عليه وسلم يتي وانا حديث إمام البخاري وتوشي أباب khawful mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la <coughs> wato babin da ke bayanin musulmi ya ji tsoron kada aikinsa ya rushe alhalin bai sani ba wato kar ya rusa ba tare da me ba tare da ya sani ba saboda haka yi kaffa kaffa kare wani abu da zai rusa masa wato aikinsa shine duk wani sabon Allah da zai sa aikin mutum ya rushe to ya nisance shi an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wannan hadisin daga abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace sibabul muslimi zagin musulmi fusuqun fasikanci ne wa qitaluhu ya kasa kuma kufrun kafirci ne sibabul muslimi fusuq abin da ake nufi da asibab shine aibanta musulmi aibantawa mai tsanani wato malamai sun bambance sabbu da sibab asibabu ashaddu min sabbi asabbu zagi na aibantawa asibabu kuma zagi mai tsanani kama a ce na ashar ko makamancin wannan shi sa Ibrahim al-Harbi yake cewa asibabu ashaddu min as-sabbi wa huwa an yaqula ar-rajulu ma fihi wa ma laysa fihi yuridu bi dhalika aibahu sibab ya fi sabbu wato tsanani shine mutum ka zo ka dinga aibanta shi ka faɗi aibinsa har ka faɗi ma abin da ba aibinsa ba domin ka aibanta shi ka tauye masa sa a wurin jama'a wato zagi har da sharri a cikinsa idan ka faɗi aibin mutum ka zage shi to sai ka zo kuma ka ƙara har da ma abin da bai faɗa ba wannan shi ake cewa sibab shi kuma asabu shine aibin mutum din ba tare da ka ka kara ba to irin wannan sibabul muslim ka zo ka dinga gaggaya mutum magana bakakin maganganu kana zagin sa abinda ba haka ba kana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fusuqun fasikanci abinda ake cewa al fusuq a harshen larabci shine al khuruj fita a shari'a kuma al khuruju an da'atillahi azza wa jalla wato fita da'ar Allah wa rasuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka yi Allah da'a ba kai fasikanci in baka yi manzon Allah sama da'a ba nan ma kai fasikanci to amma fasikanci yana da bambanci da al-isyan sabon Allah ko karamin mutum yayi za a ce yayi sabon Allah amma ba a cewa yayi fasikanci sai in yayi babban laifi ina fata ana fahimta in ka ji an cewa mutum yayi fasikanci to babban laifi ne kamar zina ko makamancin wannan amma sauran ƙanana sai a ce ya sabi Allah ko ya yi sabo ko ya yi laifi ko ya yi zunubi sannan ba a cewa mutum fasiki sai in ya dawwama kan fasikanci ma'ana da zai laifi sau ɗaya na fasikanci to ba a siffanta shi kuma da siffan fasikanci a ce fasiki ba amma in yayi yau gobe ma yayi ya ke to ba jibi ma yayi to ya zama fasiki kenan shi yasa da zaran an cewa wani fasiki ne zaka hararo yana aikin ne bai tuba ba yana ci gaba da yi amma in tsautsayi ya sa sau ɗaya ya yi to ba za a ce masa fasiki ba sai da cewa ne ya yi sabon Allah ko ya yi aikin fasikanci to fasikanci a shaddu min al-isyan wato ya fi sabon Allah tsanani shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ce walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan Allah ta'ala ya so muku imani ya kawata shi a cikin zukatanku ya yi muku kafurci da fasikanci da kuma sabon Allah to kaga aka faɗi kafurci kaga babba me bi masa shine alfusuq fasikanci sannan kuma me bi masa shine al-isyan wato shine sabon Allah saboda haka kenan fasikanci babban laifi ne to shi yasa zagin musulmi kenan ba karamin abu bane tunda an siffanta shi da fasikanci karka aibanta musulmi musulmi bawan Allah ne wannan hadisin yana koya mana girmama musulmi cewa kuma haƙƙinsa mai girma ne ba a walakanta shi ba a ci masa mutunci ba tare da haƙƙi ba karka ci masa mutunci ba tare da wani haƙƙi ba sai in yayi abun da za a ci masa mutunci wanda wannan din zai sa ya bar abun da yake na laifuffuka to wannan shari'a kuma ta tana da uquba da ta'ziri da sauransu da ladabtarwa sai a yi masa amma ba a zagin sa ba a walakanta shi saboda musulmi yana da daraja sannan da yake wa qitalu kufrun yaƙansa kafurci ne wannan kai matika ne wajen tsawatarwa wajen yaƙan musulmi sai aka siffanta abun da kafurci an faɗi kalman kafurcin saboda abun da yake yi din kafuri ne yake yinsa babu mai kashe musulmi sai kafuri so sai wani musulmi ya zo yana kashe musulmi to wani yana aikin kafurai shi yasa aka ce abun da yake kafurci ne saboda aikin yayi kama da irin aikin kafurai saboda ba mai yaƙan muminai sai kafurai dama faɗan tsakanin musulmi da kafuri ne ba tsakanin musulmi da musulmi idan musulmai suka zo suna dukan juna suna kashe juna to wannan kuma sun yi aikin kafurci duk da cewa ba su fita daga musulunci din ba ina fata mun fahimta amma in ka halatta kashe musulmi kace ya halatta ai a kashe musulmi to daga nan mutum ya fita daga musuluncin gaba daya don kashe musulmi kowa riga sani haramu ne ma ulima min addini ne bibbarura, to idan ka zo ka ce kashe musulmi halal ne to ma'anansa ka halatta abin da yake na haramun da haka mutum sai fita musulunci da sababin halatta haram ba da sababin kashe musulmi ba amma in ya kashe musulmi ya san kashe musulmi haramun ne to yayi babban laifi laifin da kafurai ne suke yin irinsa amma yana nan a cikin wato addininsa na musulunci shi yasa a nan da aka ce kashe shi kafurci ne wato kashe shi aiki ne na kafurai kafurci ne yakan sa a kashe musulmi sai ga wani musulmi kuma yana aiki irin na kafurai sai aka siffanta shi da siffa irin ta kafurci wato wannan hadisi yana da wani dan uwansa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqab ba'd kada sha kada ku dawo kafurai bayana shashin ku ya dinga dukan wuyan shaki wato kar ku aiki irin na kafurci ku dawo kamar kafurai kuna ta kashe juna kamar inda kafirai suke kashe musulmi ku zo kuna kashe juna kenan kashe musulmi ba karamin laifi ba ne tunda har aka siffanta shi da kafurci babban laifi ne wanda ainihin yake jawo mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa qur'ani Allah ta'ala yayi wa'idi narko na azaba alƙawarin azaba guda hudu ga wanda ya kashe mumini wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda azaban azima wanda ya kashe ni da gangan ba tare da wani laifi ba to wannan kam zai shiga sakamakon sautan jahannama zai dawoma a ciki har abada sannan Allah ya fushi da shi Allah ya tsine masa ya da masa azaba mai girma duka shi kadai kisa manzala ta sama ya siffanta abun da cewa kafirci ne to zagin musulmi fasikanci ne shine cin mutuncinsa musulmi yana da girma a wajen Allah ta'ala yana da daraja mazala ce kafa bin mar'i isman an yahqira akahu musulmi. ya aishi mutum laifi wato ya walakanta ɗan uwansa musulmi sannan kuma kashe shi kuma kafirci ne saboda me saboda kashe shi aiki ne irin na kafirai ya tabbata hadisi na musulmi, manzala ta kuma ya ce la'anul musulmi ka qatlihi ine wa musulmi kamar kashe shi kuma musulmi yana da daraja a wajen Allah ta'ala ko da ko yana wani aiki na sabon Allah sai aka ce to tsine masa kamar kashe shi ne to zagin sa yana kaiwa zuwa ga tsine masa saboda haka sai ya zama shi ma ya kusa ya zama mai kisan kai kisan kai kuma kafurci ne saboda haka a nisanci zagin musulmi da walakanta shi da kuma ainihin wato kashe shi wannan hadisin yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana girman musulmi da kuma kar a taba masa mutuncinsa kuma kar a zubar masa da jininsa hadisi na gaba an ubada tamni samit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja yukhbiru bi صلى qadri fatalaha rajulan min al muslimin fa qala inni kharajtu li فقال bi خرجت qadri wa innahu talaha fulanun wa fulanun ورفعت وأتى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس wannan hadisi shi ma an rawaito shi a karkashin wannan babi na mutum ya ji tsoron kada ayyukansa su rushe wato kashe musulmi yakan sa ayyukan mutum su rushe hadisi daga ubadatu bin samit radiyallahu anhu Allah ya jada shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kharaja ya fita yukhbiru bi lailatul qadri zai bada labarin daren lailatul qadri wato ya fito wajen sahabbansa zai ba da labarin ranan kaza ga watan ramadan shine daren lailatul qadri ya zai ba da wannan labarin fatalaha rajulani minal muslimina sai wasu mutane suka dinga husuma da jayayya daga cikin musulmi mutum guda biyu to wannan husuman da suka yi faqala sai ce mazala sai ce inni kharajtu ni na fita li ukhbirakum bi laylatil qadr don in ga muku wace rana ne ranar lailatul qadri kowa sai kwana kiyamul laili kai wannan ranar babu bacci ne ya samu ibadan shekara 83 ko ladan ibada ta shekara 83 da wata shida sai ce amma wa innahu talaha fulanun wa fulan yace wane da wane sai suka yi ainihin jayayya a tsakaninsu wane da wane suka yi jayayya a tsakaninsu ba faɗi sunayensu ba don a saya, amma wasu sun faɗa a cikin shari saboda sahabi sahabban suka yi an abun ayuba ne sai a faɗi sunan man kai tsaye in kuma wani abu ne na matsala sai a saya ce wane da wane kawai ba wato isan hadisi ake son ka fahimta ba wane da wane sun yi faɗa a tsakaninsu ba wannan bai zai amfane ka ba zai ce a sai aka ɗauke mini wannan rana ɗin wato saboda na shagala ina mamakin jayayyan da suke yi da husuman da suke ko ina son in shiga tsakanin su sai na manta ma wace rana ne aka gaya min dare da su kadir ɗin shine ma'anan a sai ce wa'asa an an kuna khairan lakum amma mantawan da yi ɗin watakila ya zama alkhairi a gare ku iltamisu fi sab'i kuka abun nan ku nemi dare da qadiri a ashirin da bakwai wa tis'i da ashirin tara wa 5 da ashirin da biyar. wato a cikin goman ƙarshe wannan hadisin manzala yana gaya mana cewa an masa wahayi an faɗa masa cewa ran kaza ne dire su kadiri kaza ga watan kaza a cikin ramadan shikenan wasu mutane ya fito zai faɗa sai wasu mutane su kwazo suna ta jayayya suna ta kusuma wani yana neman wani yana neman haƙƙinsa wannan ma yana neman haƙƙinsa to wannan jayayyan da suke sai suka mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace rana ne dare su kadiri gaba ɗaya sai ya manta shi yasa a ruwayan mutum ce ma'ahuma shaytanu fa nasituha wasu mutum biyu na fito in gaya muku ga daren lailatul qadri sai ya samu wasu mutum biyu suna jayayya suna faɗa suna husuma suna neman haƙi sai yana neman haƙi a wajen dan uwansa to amma tare da su akwai shaidan sai na manta da wannan rana din na manta da cewa wace dire ne wani irin dire ne to kaga wannan yana nuna maka kenan bai kamata ana husuma ba in ana jayayya shaidan yakan zo wannan wurin ko yana ɗauke albarka da alkhairi da ke wannan wurin kaga ya ɗauke mana a gaya mana daren lailatul qadri kuma musamman ma a masallaci domin a cikin masallaci ne suka yi wannan jayayya kuma musamman a cikin wata ramadan wanda manzala sama ya ce idan wani ya zage kama kar rama kuma kar yi abun nan kar yi hayaniya a lokacin da kake azumi ba a son hayaniya ko jayayya idan mutum yana azumi to yana mutanen a cikin wata ramadan kuma a cikin masallaci kuma suna jayayya sai aka ɗauke mana wannan alkhairin gaba ɗayansa shedan ya samu yadda yake so maza maza sai ya zo ya shiga cikin wannan faɗan yana ta hangiza su har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta da abin da ya shafi wato shi wannan dare na Lailatul Qadri kuma musamman ma jayayyan suna daga murya sun yi ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan muryan zai sa kuma a dauke albarka da alkhairin da ke wannan wuri don ubangiji ta lati ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an ta'bada a'malukum wa antum la tashkurun wato ya kodan da kuka imani kada ku daga muryan ku sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kada ku dinga bayyana masa magana kamar yadda shashin ku yake bayyana wa shashi magana idan kun yi haka ayyukan ku da su lalace alhalin ba ku sani ba yawa ku a wurin ku kuna iya ɗaukan kaman karamin laifi ne amma kuma babba ne a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka sai aka ɗauke wannan ranar manzala ya manta da dare da yasul qadir din cewa wace rana ne to amma manzala ta sama ya rarrashi al'umma sa sai ce wa asa an yakuna khairan lakum mantawan da ne in gaya muku ga dare da yasul qadiri zai iya yiwa ya zama alkhairi ne a gare ku me yasa zai zama alkhairi saboda za ka zai zama sababi na ka ƙara ƙoƙari a cikin jiraren ramadana gaba ɗaya ko a cikin goman ƙarshe gaba ɗaya ko a witiri na goman ƙarshe gaba ɗaya ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara don ya ce ku neme ta a witiri to kaga sai zama bayan ka samu diren da ya kadirin kuma hadda daɗi amma da za a ce ranka zane diren da ya kadiri kowa sai kama bacci yana jiran wannan ranar in ta zo kuma sai a kama qiyamul layli da zikiri da sallah da sauransu to kaga sauran ranakun kuma an yi asarar ladan da da za a samu to wannan hadisi yana nuna mana cewa lalle ayi kokari a cikin dukkan diraren gaba daya mazala ta sama ce fi sab'i wa tis wal khams fi sab'i a cikin bakwai da tara da biyar to bakwai da tara da biyar din nan wasu mutane suka ce yamdina min al ashar wanda suka shuɗe daga goma ne wasu kuma suka ce yabqina min al ashar wanda suka rigu daga goma wato idan aka ce wanda suka shige bakwai da ta shige daga goman ƙarshe sai zama nawa kenan sai <coughs> zama ashirin da da bakwai kenan in an ce tara da ta wuce daga goman ƙarshe sai zama ashirin da tara biyar ɗin da ta wuce sai zama ashirin da nawa da biyar in kuma an ce bakwai ɗin da ta rage sai zama nawa kenan ashirin da uku ku neme ta a bakwai ɗin da ta rage a cikin goman ƙarshe ma'ana daga ranar ashirin da uku kenan ku neme ta a ranar ashirin da uku in an ce taran da ya rage a goman ƙarshe ya zama ashirin da ɗaya biyar ɗin da ya rage a goman ƙarshe shi kuma yana nan a ashirin da biyar ɗinsa sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa an fi tamanin daren fi qadri a ashirin da bakwai wannan saboda me saboda bakwai aka fara gabatarwa me yasa me yake nuna an gabatar da bakwai ai ba jeri aka ba layi aka bi ko inda layi ne da sai a ce fil khamsi wa sai a ce biyar kafin a faɗi bakwai sai a faɗi tara amma sai aka ɗauko bakwai a tsakiya sai aka kawo ta a farko sannan sai aka sa tara sai aka sa biyar a ƙarshe a sai an fi tamanin dalilatul qadri a ranar ashirin da bakwai sannan mai bi masa ranar ashirin da tara mai bi masa kuma ranar ashirin da biyar sannan a zo ashirin ko ashirin da ɗaya ina fatan muna fahimta to dalilai da suka tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayoyi daban-daban ina nuna dalilatul qadri tana caccanjawa ne akan ganta 27 shi aka fi shi aka fi amma ana gani 21 daren 23 daren 25 daren 29 saboda haka tana caccanjawa don akwai hadisai sun bayyana cewa a cikin witiri ake samu wasu hadisan su faɗi kwanan wa kwanakin wasu kuma su faɗi wato wasu kwanakin daban amma wasu sun rinjayar da ashirin da bakwai amma idan kuma aka ce ashirin da bakwai ne kawai to ai manzo Allah sa kenan bai manta da wannan daren ba tunda kuma yace ya manta to kaga ana faɗan diraren ne da ake tsammani kai kuma sai ka istihadi kai kokari na ibada a bisa dukkan wayannan diraren domin wato ka samu daren lailatul musamman ma a daren 27 wanda shi aka fi tsammanin wannan lada din wanda in kai ibada a wannan ranan za a baka ladan ibadan shekara 83 da wata shida ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya kara mana ijtihadi da kokari wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim yace malam mutum ne baka kuɗi kamar misali a ce dubu goma sai ce ka nemi mutane ka raba musu fi sabilillahi to kai kuma gaskiya sai kaga kai din ma kana cikin bukata sosai sai ka ɗauki kamar dubu hudu daga ciki kaɗan sa aljihunka sannan dubu shirin kuma sai ka rabawa mutane duk da cewa dai shi kan cewa kan nemi mutane ka raba musu dubu goma nan shi idan kai wa kanka sadaka daga cikin wannan kudin a shari'ance ka yi laifi ne ko kuma ba ka yi laifi ba bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah ah, ka yi laifi a shari'ance kai wakili ne na karba mutane don kana bukata sai ka gaya masa cewa kai ma mabukaci ne in yace to ka dauka za sai ka dauka amma na an wacin taka ne wataƙila ka je masa a suran kai mawadaci ne kaga in ka sake zuwa ya ka canja <laughs> ka canja shiga saboda haka wannan an wakilta ka ne ka ba mutane in har kana buƙatan ka ɗauka shikenan sai ka ainihin gaya masa in yace maka ka ɗauka za shi kenan wannan ya sha bambanci da wato kisan ma'anu da mari ya bunnan uba ne ya je aje dukiya a masallaci akan wani mabukaci ya zo ya ɗauka sai dan sai ya je ya karba ya je ya ɗauki wannan dukiya sai ta yi ba kai ne niyya ba sai ta yi to ni ma mabukaci ne sai suka je suka yi husuma a gaban mazala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kai niyanka Allah ya gani yanka kai kuma abinda ka dauka ya zama naka kaga wannan ajewa aka yi mabukaci ya dauka sai shi ma ya zama ne babansa shi bai san ma babansa ne ajiye ba sai zo ya dauka wannan yana da bambanci da in wakilta ka kaje ka ba wa mutane kai kuma ka sa ami a ajifunka wannan abu shine abin da ke faruwa yake koya mutane ha'inci masu neman taimako na addini sai mu ya je nemi taimako na gajiyayyu ko na addini idan aka tara masa sai ji shi ma yana da wata bukatar sai ya ware wasu daga ciki sai ya amfani da su ya je bayar kaɗan ko kuma duka ma ya je amfani da shi kaga wannan ya zama mai ci da addini kenan kai ka fake a matsayin kana nema wa talakawa sannan kuma ka je a sai kanka kake nema shikenan mutum zai zama maha'inci ya zama wani iri a rayuwarsa gashi a zahiri addini amma a baɗi ne kuma maha'inci to idan ka fara yin wannan wannan zai zama sana'anka neman taimako kuma kana danne abin da ake bada taimako din wannan da yawa masu irin wannan mun jarraba su mun gani suna yin ha'inci masu fakewa da ƙungiyoyi na addini su dinga karɓan kuɗaɗen jama'a suna gina kansu maimakon su gina jama'an ko su gina addini wani bai da sana'a za ka ganshi kawai iya abin da yake kenan to ina yake samu yake cin abinci tunda jama'a yake nema gajiyayyu a ina ya yawo nan ya ce a kai makafi sabilillahi ya je wajen wa'annan masu kuɗin ya je wajen wannan ya je wajen wannan sai daga duk bukatunsa kuma a ciki yake yi ba da sana'a ko yana da sana'a yana ta karawa kansa abun nan jari da wannan kuɗi to wannan kuskure ne dukkanin su laifi ne kar ka fake da addini shi zalunci ko baka fake da addini ba ma laifi ne babban ballantana kuma ka fake da addini domin ka wato ainihin samu abun duniya Allah ya tawake